Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawara studio Kalangu inda a yau shirin namu zai mai da hankali kan batun yankin nan na Sancir Verte da ke nan birni mai kamar yadda kuka sani muhawarar studio Kalangu na kasancewa wata gadar hada kan al'ummar Nijar ta yadda zamantakewa da kuma zaman lafiya za su kasancewa ginshiƙin ci gaban tattalin arziki zamantakewar al'umma da al'adu haka kuma ku riƙe da kyau ana iya sauraron shirye-shiryen studio kalangu a jauhin mu kusan wato 31 kuma a nan birni mai kuna iya sauraron studio kalangu a kan rediyo amfani da alternative da kuma jeunesse ta kwara gi. Kamar da muni bayyana za mu mai da hankali kan yankin nan na Sanchirbert na nan birnin mai wato Sanchirbert wani yanki ne na itatuwa da aka fara dasa su a shekara 1965 haka kuma aka ci gaba da faɗaɗa wannan aiki na dasa itatuwa har zuwa shekara 1995. shine gandun daji wanda ɗan adam ya kafa wato mafi girma a wannan kasa ta ta Nijar. Menene Santir Berta na nan birni mai menene makasudin da yasa aka kirkiro da wannan yanki na Santir Berta? Suwa ne a halin yanzu suke gine-gine a cikin waɗannan yanki na Santir Berta? Me yasa tun da 'yan shekarun da suka gabata har zuwa wannan lokaci wannan yanki ya zama matattarar shara da kuma matattarar bola a nan birni mai ana iya ceto wannan yanki daga halin da yake ciki duka waɗannan batutuwa ne da tambayoyi da za mu ƙoƙarin marware wato su a cikin wannan shiri na muhawarar studio karangu tare da baƙin da muka gayyato. a game da wannan tattauna da ta shafi sanci Robert a nan birnin mai mun gayyato shugaban jam'iyyar nan ta RSB Ni'ima Adamu Garba sannan kuma mun gayyato wato kungiyar nan ta 'yan ƙasa ta masu aikin scoot da kuma kiyaye muhalli ta Ansen sannan wato a ƙarƙashin jagorancin wato wadda aka wakilto a wannan muhawara Madan Idrisa Zainabu sannan kuma akwai Malam Mamman Sani na kungiyar nan masana'anta ta masu wato amfani da itatuwa girke-girke ko kuma itatuwa na shuka duka dai na ƙasa a cikin wannan muhawara za mu yi ƙoƙarin mafahimci fahimci ayyukan kowane daga cikin bakin da muka gayyato bari mu shakata da wannan. To madalla bakin mu barka ku da warhaka. Barka barka kai. To bari in fara tambaya ta zuwa ga gare ku eh, shugaban RSV Ni'ima Malam Adamu Garba. Shin idan an ce wannan yanki na Sancirverte a kami yake zo muku? To, da farin dai kahin in ba da ansa bisa Centur ina son in kawo godiya ta zuwa ga Studio Kalangu ya kirayo mu don mu zo mu tattauna bisa ga Centur Misali President kafin muka ci gaba da ba da amsa mu sanar da masu mu cewa ma'aika takardun wasiƙa na gayyata domin tattauna wannan batu a ma'aikatar da ke kula da muhalli wato wannan dai gayyata tamu ba ta samu karbuwa ba domin har yanzu ba mu samu wakilan na wannan ma'aikata ba da ke kula da muhalli. To Misali President ina ra'ayinku kan wannan batu na shi yankin Sarci River na nan birnin. E, malam mamma a da centur vert nan tun a girka ta shekara e, hamsin da bakwai hmm. centur vert nan da aka kafa ta don ta kare mutane mahalli zuwa ga duk abun da zai samu waɗanda a cikin birnin yamai hmm. kuma ya kamata a diba a gani waɗannan itace da an fara shifka tun shekara alif tara e, da sittin da biyar itacen da an ka shifka ba kaɗan ba ne an ka dibi girman centur vertical kilometer ashirin da biyar mm. tsawonta kuma hwaɗinta kilo guda mm. kenan in an ka diba duk itacen nan da aka shifka cikin centur vert don vraiment rayuwar mutanen ya mai ta kyautatu ne. Wato shi wannan yanki na gandun daji da ɗan mm. adam ya shuka itace a cikinsa wato mm. wannan yanki na San mm. A makasudin kafa shi idan na fahimci teku shi ne kyautatuwar jin daɗin rayuwar al'umma musamman na birni mai sannan da ƙoƙarin da ake yi a wancan lokaci na kare wato kusantowar hamada da zai kasa Wanda yana ganin wato su ne za a yi cewa ginshiƙan abubuwan da suka sa aka wato kafa wannan San da hali yanzu yake cikin mayacin hali shin jami'ar ku ta rsv ni'ima dalilin haka ne kuka kafa ta ko ku da ma wannan kafa ta ya shafi batun kare muhalli da sauransu. Eh, abun da ya sa muka kafa wannan kungiya saboda mun diba lokacin da muka kafa wannan kungiya babu duk cikin haɗin Nijar gaba ɗaya kungiya guda a siyasance wadda ke kulawa da yanayin cikin ƙasar Nijar kuma da gandun dashi da duk abin da ya shahi e, rayuwar 'yan adam gaba ɗaya shi yasa muka kawo wannan ƙungiya kuma da muka kawo ta su centur verte gandu da eh, me ake cewa da rayuwar 'yan adam cikin mhm, gari mhm. shi ne muka ba ƙarhi sosai eh, da noma da kiwo kasan in babu daji in babu ruwa babu noma babu kiwo kuma babu abinci dama an ce itatuwa suke janyo ruwa in kuma babu itatuwa babu ruwa haka nan ne daidai to eh, president kafin mu shiga cikin gundarin wato wannan muhawara bari in dawo wajen madan Idrisa Zainabu eh, madan ku ne kuke wakiltar wannan kungiya ku ta 'yan agaji na scooter da ke fafutuka domin kare muhalli. Shin me za ku ce kan wannan batu na wato Sancir a halin yanzu? Na'am, kafin zan fara zan tura godiya ta mhm. ga wannan studio Kalangu da ya kira mu. Na'am. Abun tun daɗa muna so mu dama mu nemi inda za mu yi magana shi. Dan abun ya ɗarme mu na kai. Na'am. kowa dai ya sani wannan ɗin da aka yi shi wai daga girka shi kamar yadda kuka haɗi zuwa yanzu shekaru hamsin da bakwai kamar yadda ya faɗi da farko ya kai wa miliyar arba'in da aka sa ciki miliyar arba'in kuɗin sefa da aka sa a ciki to kun gani in ma ba a dibi kowane hanya ba aka dibi wanga kuɗin da aka zo aka zazzaga cikin aikin ga an san ba aikin banza ba ne ba ko mu muna cikin ƙasa da ke da hamada sosai to wannan centrivert in daman da aka yi ta wai dan a kiyaye shigowa hamada ne kamar wata kariya eh, ce kamar wata kariya ce mm. kamar dai wai a ce wai ta ne haka mm-hmm, mm-hmm. in iska zai zauwa da wata tsakuwa mm-hmm. idan shi yana nan sai ya rage ma iskan nan ya rage mishi ƙarfi kuma ya kare mutane da shigowa ruwan mm. iska kamar kina batun eh. kawar ganuwa da take a kasar China ta eh. kare hamada to kuma amma shi wannan sai yahi sai ya hi waccan ta shirin. Mm-hmm. Tun da shi wannan yana ƙaro mana hallau da yake itace ne a wajen. Yana ƙara sanyi a cikin gari kuma yana sa kuma hallau ruwa sai su dinga sabkowa. Mm. Kamar yadda muka sani daman itatuwa in akwai itatuwa Allah yake sauƙaƙe ma mutane ruwa. Mm. Kuma banda wannan hallau takan yi wa wa'ansu za su ce wa ai yanzu centrovert ba ta da aikin ta kamar da mm. tunda an yi ginoni haccan bayan ta amma ku diba ku gani duk garuruwan duniya ba gidaje kaɗai ne ba cikin garuruwa dole ne a samu wani yanki da ke da kwai itace da za su yi ɗoka kama kun san abin da ake ce ma pollution kama mm, ɓacewa iska gurɓacewa yanayi idan akwai itace cikin gari duk wannan abin zai zo mutane da sauƙi dan su itace suke jaye wannan iskan da bai da kyawu sai su dinga hiddo mana iska mai kyawu da ake kira oxygen shi da mutane ke shaƙa to kun ga duka wannan aikin kuma kamar yadda aka faɗi ga kiyo hallau idan mutane na so su kai dabbobin su kiyo in akwai irin wanga yanki ai abu mai sauki duk wanga aikin centrovert idan yau ya gobace muna wanga irin babba hasara da za a yi ai ba kaɗan ce ba. To an yi ta ne ba. a ah, to ana kan hanya eh, to ana kan hanya sosai dai <laughs> zuwa gaba dai za mu dawo bisa Idrisa Zainabu bare eh, in koma wajen malam mamman Sani ku a matsayin ku yana da kyau wajen ku a waɗannan itatuwa da aka shuka a yi ta amfani da su ko kuna gana a ci gaba da kula da su. Tun farko dai zan tura sahihiyar godiya ta ga studio Kalangu da ya gayyato mu cikin wannan muhawara. Ina tsammanin ko ma ga babbar sallah studio Kalangu sun gayyace mu mai ban san ko an kai ba mm. sun kai neman mu telefon bu san ba. Mm. Me kuma wannan abin yana da kyau paske ita haraka ice yo in an diba cikin ya mai kinga da an ga masu saran itace ko da an ga masu sai da itace sai an ga kamar masu banna. Mm. Orki sai fasa. Akwai ne haka nake tsammani. Bala sai fasa me amma ana irin wannan ga muhawarorin ko muna zuwa muna tattauna da mu da ku da waɗanda muke zama tare da waɗanda ke ke sauraron mu mhm. duk za su gane da aikin itacen nan irin yanda tsarin shi yake paske ba aiki na wanda ake hakan ga kara zubi ba aiki na ake irin bin da aka ga dama ba abin da ya shahi harka sancir eh, vert sai in ce mu kungiyar mu Eh, ta masu aikin itace mm. kwarai kwarai kwarai wannan abin ya tada mun hankali 2010 mhm, lokacin ta 2010 mm. mu kungiyar mu muna yawata mu gani duk inda aka aikin ice mu gani kuma inda harka inda ice kuma vraiment yake niyan lalacewa yanzu shine sai mu wata rana mun kai shigo sancir vertikin nan mun haga wani wurare tunda sancir vertikin ma an kai ta akwai wani wurare an sare ita itatuwan wani rumi kusan mutu wurin ya hili to sai mun ka gane ashe inda ake sare nan gidaje ne ake son a yi wannan wurin mm. yanzu wata sallah ta throughout mm. sai mun ka zo nan ga eh, direction ta gandun daji mun ka ce kai ita har sanci rufar take na kuna ganin yadda ake ta shiga cikin ta sun ka ce mu su su ma suna bakin kokarin su me amma abin da zai zo su yi su kaka ya fi karhin su ya karhin su tunda wai yanzu in sun zo in wani ya zo ya kawa in sun zo su korai sai ka ga ah, wata magana ta hito da can sama ko kuma in sun kamo mutum sun darme mata magana ta hito da can sama a ci su saki kun gane ko mhm. yanzu mun ka ce to mu dai yanzu muna da eh, wata anniya wadda in dai an kama muna insha Allah za mu kwato Central Vert kenan mm. mun ce mu cikin kudaden mu na kungiyar mu duk shekara a ba mu hili wanda za mu mm. shaukawa mu kewaye shi mu sake rikisha isa ce wanda ya dan hili mm. ba sai ka ga hili na lokacin da kake son kai maza maza ka zo ka kai gida ba yanzu shekarar nan sai an ka ba mu hektar hudu hektar hudu sai da mun kasa shika ɗari takwas cikin Central Vert kenan mun kasa ka tarfi layin nome wurin gina yayi proper yayi kyau hin nan. mun ka kawo itace kuka zo kuka yi gayya ta shuka itatuwa eh, kenan me yanzu tambayar da mun kai ma giraji wadda za mu kewaya mu ɗauki mai gadi ya kula da wannan sai ta gagara yanzu ko da shekara ta kewayo eh jika ɗari takwas kuskin da mun kasa ko ɗan ice gura ma babu mun ka ce gwamnati nan ga direction na oye forai ya kama muna mu sa giraji mm. tun da mun sa giraji ya zan kamar wata kariya kuma mu kankan muna kwanci fa sai mun ce mu falaka ma za mu zuwa mu sa kuma za mu ɗaukan mai gadi kun bancin mai gadi duk lokaci zuwa lokaci muna waya. in mun gama icen da ya mutu mu ƙara tada shi a eh, sake tada nan zuwa dan lokaci muka mm. ce in mun yi wannan wuri yayi resur hin na kuma dan ƙara gaba ci haka nan kuma sai gwamnati ya kira ga wasu kungiyoyi kamar irin namu su ma su yi haka nan me amma wuri na sake haka nan wani sai ya zo daga dan kawon dan tsohon abai aje sannu sannu sannu hakan nan an kai ta yi sannu sannu sannu haka ga mutum ya zo ya ware a gina sannu sannu har ayin manyan gidaje cikin eh, to mama sai ne gode da wannan bayani shi yasa zan dawo kan eh, president din RSB Ni'ima president ko da yake mun gayyato hukumin da ya kamata su maganta da sunan gwamnati a cikin wannan muhawara ba samu zuwa ba ban san ko na dalili ba eh, an bayyana mana cewa wanda ta kamata su zo din eh, ba su kware ba kan Hausa sosai kuma wasiƙa ba ta tamu ba ta zo a lokaci ba duk dai maganganu dai wanda dai za su kare kansu to kan wannan batu na sancin shin ba ka ganin akwai laihi ga gwamnati idan mun saurari malam mama sani kan bayanin da ya bada yanzu To lalle ina da ƙarin bayani bisa ga wannan. Na farko waɗannan masu aiki don gwamnati bai kamata a ce ba kana cikin ƙasar Nijar inda ake Hausa kuma hausan ma ta yi komi yawa bisa ga zancen da muka yi Nijar a ce an rasa ɗan aikin gwamnati guda ya zo ya kwatanta ma mutane. Ina ganin nan gaba eh. Eh, za mu yi muhara kan harsunan gida domin a ba su eh, muhimmanci. shiga cikin gundarin amsar da za ka iya Yanzu ƙarin bayanin da nake son in yi wada shi wanga mamma sai ne gai. shekara shida ke ga mhm. lokacin da wanga sabon gwamnati ya ɗauki iko sun hidda doka bisa ga Centurvert. dokan nan suka ce daga yanzu centur vertikin nan ta zamanto kaman e, arzikin 'yan ƙasa gaba mm-hmm. ɗai mm-hmm. kuma suka ce za su ɗauki matakai wadda za a ƙarfafa ta da kyau mm -hmm. shi ya samu kuma muka fara shifka itace cikin centurvert mm. mun yi shekara uku suna bin da juna muna shifka sai cikin shekara uku kin ƙarshen na uku mm. duka itacen da muka shifka har muka ɗauki yan garuwa suna kula da su sai da eh. itace sun ka girma muka ɗauki foton su ga sunan sun girma sun yi kyau eh. sai wani lokaci muka ga gwamnati ta sayo caterpillar cikin wurin nan duka itacen nan aka murje su gaba ɗaya babu shawara ban gane ba an ka kashe su an ka dace su kuma aka hudda wurin duka aka maida shi to gwamnati ta baku dalilin da gwamnati ba ta ba mu dalili ba mu muka tambayi gwamnati kuma mu muka kai kukan mu wajen premier minister muka ce ba mu gane ba wanga abin da muke gani ana na ana yi itacen da muka shifka shekara uku to ka gani ko gashi mu mun zo don mu kama gwamnati muka ce aikin na kowa ne ba gwamnati kaɗai ba kamar wada shi wanga mamman sai ne gai mm. su su sun kawo tasu gudunmuwa amma kuɗin da sun ka sa jika wajen ɗari takwas kenan sun je a banza nan kuma mu ma mun gayyaci mutane kai har su mer merkin komin kat merkin komin de su duka sun zo da mutanen environment ke hamma wani tsohon premier minister ya zo cikin centurvert muka shifka itace muna ba su ruwa kuma aka zo aka kashe su. Eh to kenan ina gane gwamnati ma shi kan kan shi ke so a kashe wannan yanki na Sadin gwamnati ita da kanta Koko kula rashin kulawa ce. ba rashin kulawa ba ne dan dai gwamnati ita da kanta tana da babban laifi ita da ta kamata laihinta koko tana da laifi da dama za a cewa da dama za a cewa tun da dokokin da ma gwamnati ita ta karho dokokin nan dan a kula da Centurver amma ita ce ta hwarin da ke taka wannan doka ka san ko abu bai kyau ba shi wanda bai sanar ma doka ba in ya zo ya taki doka ana iya cewa dan bai sani ba ne kuma a mm. bashi sanarwa dan gobe kai ya kara amma waɗanda su su ne mahawarin waɗannan dokokin kuma su zo su taka doka abu bai kyau ba kuma ƙasashen waje da dama suna kawo mana gudunma su wadda ta ce kuɗi da an kasa cikin centur vertical nan kuɗin nan ba na nijar kaɗai ba ne mutane da dama sun kawo kuɗinsu sun kamo taimakonsu don a tadda centur vertical aikin nan mu ma daga ganin kaga mutanen belgic ecolo belge mm. sun ba mu kuɗi suka ce ku je nan cikin centur vertikin wadda kuka ɗauki niyya ku shifka itace ga gudunmuwar eh, da za mu kawo muku don ku shifka itace kuma ku ba su ruwa don su girma bancin wannan kuma mun gayyato eh, matasa na burkina faso suka zo wajen sati guda suka yi nan tare da mu suna shifka mm, itace eh, to kaga abu bai kyau ba a ce 'yan gida kuma 'yan gari kuma 'yan gwamnati su da kansu ne. Uh, President wannan ba siyasa ba ce. Saboda yanzu hanyar siyasa ce ake ba mutane hanyoyi don shi zai suna gina. Muna zuwa kan wannan batu in Allah da. <laughs> Muna zuwa kan wannan batu bari in dawo <laughs> kan madan Idrisa Zainabu. Madan Idrisa wannan kungiya ta ku shin ta taba wasu aikace aikace a wannan yanki na Sancirvert kuma kin taba rangadi ciki ki ga halin da wannan wuri yake. sosai ko muka taba aiki cikin so nawa ma kusan da yake mu kungiyar mu abun gane muke asenisma mm, kama tsabtace muhalli to mun yin tsabtace muhalli so nawa in muka gewa gewaya ta muka gani yanda ne tulin dauda da itace ga sunan wai kusan itace idan ma ana ba su ruwa mm. idan akwai ledodi da suka gewaye icen ruwa bai shiga sai ya shaƙe wajen mm-hmm. haka nan ma itacen su mutu mm. to kullum in muka gewaya muka ga yadda yake mu ce wanga gaskiya ya kamata mu tashi mu zo mu gayyaci yara tunda mu matasa muke gayyata sai a gayyace su sai mu zo mu yi salubrite a kwakwashe wannan mu mu kai mu zubda ko ko a kone su wataran mm. wataran ina tune da muka tashi yin salubrite kun san akwai wani bangare na Central da yake fas Ah, yana kallon espas mm equal in nan mhm. ta likitoci mm, ita dai to mun tai muna nan ga kwashe-kwashe tun da safe muka tai muna ta yi ashe directrice in tana ta kallon mutum waje muka ga an tuwo muna ruwa an tuwo muna ju muka ce to mu ya aka yi haka mu ba mu mm. tambaya ba mu zo dai mu yi aiki mu ta ce muna ai sai ta zo ta ce muna ai ita bata sani ba ta ce bata sani ba da wanga aikin zamu yi suka ce da wallahi ko abinci sun shirya muna ta ce dan su wanga abun ya dame su sosai so nawa duka ko su yan lakwal ɗin suna sa su hiddo su zo su kwashe amma ko da yaushe sai an sake ka wuɗa suka ce dan Allah wai har ba mu iya ganin gwamnati mu ga yanda za a yi dan wanga abu muka ce to gwamnati ya za a yi sun gani sun san sarayin da ake eh, tunda ina tune mm. wata fet dolar inda aka yi aka kawo zance aka ce ko a sake yin ta a Centrevert sai wani ce ko an yi asantuvet aikin banza ne tunda dai ba mutane ba su nan ga kare ta ai an ga jibrin da ke ciki an ga daudin da ke ciki yawwa tun da ke hmm? kawo wannan magana shin baki ganin bayan gwamnati al'umma ma da ke kewan wannan yanki na santuvet ba su da laihi a su ko ke da laihi sosai wai ko kun gani ni wani waje na taba gani a cikin santuvet imahai da raina ya ɓaci wani wani ne ni ban san ba mahaukaci ne ko ko dai haka ne rayuwar shi take hmm. biduduwa ne wai tara wajen biduduwa biduduwa daman ga wani dan gehe nan ya ya tsarafa kawai nan wajen gidan shi ne kuma an tara biduduwa da wani daudodi nan wajen guda kuma gwamnati tana gani take kyaliya ko sai aka ce dai idan mutum guda ya ɓaci ai ba ta yiwa a rasa wani mai hankali da zai jayo shi to ai gwamnati aikin ta kenan ita ke sa doka kuma ita kamata ta sa idan dokan nan ba a bi ta ba ta sa a bi ta dole kuma shi irin waɗannan ƙungiyoyi naku na farar hula idan suna matsa lamba kan gwamnati ba ki ganin eh, zai yi ƙoƙari ya gyara zamansa ko ko ya haliyarsa. So nawa muka yi wangazance kusan tun lokacin da muka gane da mutane na shigowa tun kafin ma ake fara zancen har 'yan ƙasashen waje su fara gini ciki tun da akwai su. Hmm. A kawo zancen dai da baya. tun da muka ga 'yan gari su da kansu suna shiga a yi 'yan bukkoki a yi menene muka ce wanga abun he muka yi babban foje projet in ya kai miliyon nawa da muka yi shi ya kai miliyon ɗaruruwa muka ce so muke mu mai da centroverti zamanto kamar park da za a sa banci a yi wani ɗan tere in balo a yi mm. tere in basket duka a sa da zai zamanto mutane za su dinga zuwa suna shan iska wajen nishaɗi da dai idan aka bar shi haka nan mutane za su zuwa kuma hallo in sun je har ma su bata wajen sai muka ce to idan aka yi wannan kamar yadda kun ga yadda aka yi wajen sonitel in nan dan mm-hmm. wajen nan da aka gyara kun ga yara eh, nyame nyala kun ga mm. yara yadda suke tahiya wajen nan mm, ai wajen yana nan ga eh, rayuwa to ba ki ganin su suna zuwa ne kan dan sai amfani da wannan ana ta giza ah, haƙi ba ma ita kadai ba ni so nawa nike zuwa in zamna kawai in sha iska kawai wajen ya dawo to madan na eh, gode kan wannan ƙara haske da kika bamu malam mamma eh, shin shi wannan eh, yanki na Sanchurvert tun lokacin da aka fara kafa shi kamar yadda muka bayyana a shekarar 1965 zuwa wannan lokacin shin kana ganin ya ci gaba ko gaba ɗaya wannan yanki ya rage? A ya ci baya dai parce que yanzu yau centur vert in an yi kalkulkin totalite kin hectare kinta hectare an ce wajen eh, eh, hectare eh, dubu biyu da ɗari biyar to yanzu in an yi evaluate mm, mm, kamar an yi dan raskuna raskuna mm. yankunan da mutane sun ta sun ka ɗoke ciki ba bisa ƙa'ida ba hectare da yawa na wurare da yawa na ni tun horko gwamnati zane azama lahi paske mine ne akwai wani abu wanda aka ce ma sama yanzu in kun diba gine-ginen gwamnati na eh, da dama mhm. akwai wanda an ka tai an kai declassé cikin centurvet kenan an ka yi su. Game da koma bayan shi wannan centurvet za a danganta shi da waɗannan gine-gine ko ko za a danganta shi kan eh, eh, rashin kulawa na yaƙi da hamada eh, a cikin wannan ƙasa ta mutane. Don ka duba idan ka ɗauki lokaci lokacin kunci wato an mai da hankali sosai wajen kokowa da hamada da zaizayar ƙasa. Shin ba gani yanzu magabatanmu wannan fanni na kare muhalli ba su bashi muhimmanci ba siyasa ta haƙari. abu guda ne abu guda so ku ƙara gane mm. shi yanzu yau in an ka zo an kai reserve na itace mm. in su kaɗai na annan itacen suna rayu su irin yadda ya kamata mm. don da aka gama dan adam da icce to ka'ida iccen nan sai an yanke shi swat a yanke shi da a samu hili kaga duk wanda zai zo ya zamana sai ya yanke samu hili ya zamana ko kuma a yanke shi da an wasu bukatu na gida mm. kenan ni wannan yankin sai ce gaskiya ya ci baya sosai ya ci baya sosai tun da yanzu yawan itacen da a cikin saint da akwai tun da yanzu babu su hilin da saint ta take da shi tun da yanzu babu shi to kuma wanga duk mine ne ya kawo shi rashin kula gwamnati da ya bari da ya yi sakaci sai in ce sakaci ne paske shi gwamnati yanzu kama wannan eh, ma'aikata ta gandun daji hmm. tana da horumin ice ko kai ka shibka shi ka ba shi ruwa in za ka yanke shi sai ka je ka nemo takarra hmm. in ka ne ake wannan yanzu ba yin shi to normal to kenan nan sakaci ne ko <laughs> nan sakaci ne in gwamnati yana da lahi ba ga al'umma ita ma tana da lahi kan kanta nan al'umma na da lahi gwamnati na da lahi na'am paske kai al'umma yanzu sai ka ce baka da wurin zama sai wurin da an ka hana ma mm. yanzu an ka ce wurin da an ka hana wurin da an ka gaba wurin nan wuri ba wurin zama na ba nan ka za ka zo ka kai kai ibuka kai yan mine ne yanzu gobe an zo an ce gwamnati ta ce ta raka kuma sai ka ce bai da gaskiya mm. kuma abin da nake so mutane su gane sai a ce wannan wuri talakawa na mine ne shi zaman ya mai daho ganin shi eh yana da ka'ida ko kuma in ce yana da sharuɗa eh, mm. duk mutum in ya zamanto baka da irin da zaka laɓe baka da abin da zaka yi kenan birni ba wurin zaman kana ba amma sai mutane su zo su yi profite da maganganun bakin su ce su talakawa na suna ya aiko talakawa akwai wurin zaman su akwai wurin da ba wurin zaman su ba ah, don da shi wannan wani central vert nan kuɗin da an kasa kusan miliyar arba'in yau miliyar arba'in da an kasa su ai ba don wurin ya lalace na an ka gyara shi hmm. saboda wurin itacen su tashi su kare mutanen yamai hmm. amma yanzu yau in an kace itatuwan nan duka kuna gani wannan iska mai ƙiri da suwa kuna gani duk inda za a sa irin wannan itatuwa sai a sa su yamma ga gari inda iska ke zuwa hmm. to ba don wani abu na ba don saboda su ƙara rage mu iska ƙari mai mutane su gane wani abu duk da an kace musu centrifugal nan ta gushe ko to iska da irin wanda zai zuwa cikin yamai ko da irin bannan da zai yi cikin yamai ko an kashe ta ah? to to wannan haka ne dai na <laughs> mana yana bannan da iska zai yi ko wallahi eh. mutane sai sun sai sun gwammace kiɗi. Eh, to Allah taimaka, President wannan ƙasa ta mu an san ƙasar Nijar tana cikin yammacin Afirka, kuma yammacin Afirka wato ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe da ke yankin Sahel, kuma wato eh, kusan kashi biyu cikin kashi uku na ƙasar Nijar wato faɗi ne wanda za a yi cewa yake cikin hamada. Kenan ya wajaba ga 'yan Nijar su mai da hankali na bullo da wasu hanyoyi da matakai na kare wannan ƙasa tamu da hamada waɗanne hanyoyi ne shi ne shifka itace da kulawa da itace da dai amfani da hanyoyin da za su sa ita wannan hamada ko wannan zai ƙasa a ga ita ja da baya to shi ne yasa aka kafa ma'aikatu da dama da suka jibanci irin waɗannan ayyuka kamar wato ma'aikatar gandun daji kamar ma'aikatar kula da kare muhalli da dai sauransu to shin suna da amfani idan an ka dibi halin da wannan yanki na Sanchibrat eh, yake ciki a halin yanzu. To wannan zance da ka yi yana da ma'ana sosai saboda an girka eh, ƙungiyoyi da dama na Nijar don a yi yaƙi da hamada. Amma in an ka diba aka ga aikin da suke yi sai a ce kwahawatan da aka yi musu haka nan ne, an samu an cimma wannan e, eh, bukatar da muke biɗa. To, yanzu in muka dawo bisa ga zancen Centur Vert wadda ya gai yau, hmm. yanzu an ka ɗauki Centur Vert cikin kashi ɗari, yau kashi talatin kaɗai ne za a cewa gashi nan ba a taɓa shi ba. Eh, kashi talatin, hmm. amma kashi saba'in duk gidaje ne ba. Yau dai an ka ƙida dalla-dalla cikin Centur Vert, abun da dai ake ce ma vila hmm. sun wuce dubu goma sha hudu cikin Centurva. Turka shi dubu goma sha hudu. Kenan ana na ana zamne ana aza Centurva tana na gaskiya Centurvat batta na inda aka hmm. Duk wannan gewaye ne yau an ka ɗauki jirgi haka ko wani hmm. drone aka diba a ga sama hmm. ba a ganin komi duk Centurvat an ta, ta, ta lalace. Ta zama mahalli. gwamnati tana da laihi kuma mutane mu duka gaba ɗaya muna da laihinmu yanzu in ka kewa kana ganin garashan eh. kana ganin ma'aikata cikin st kuma su haka suwanni kuma babu wanda ya ba su izini su zai shi yanzu aske ga ganin ka abun ya yi kyau ka ɗauki garash tun yana mota guda hawa amma yau in ka kida garash kin ko babu komi sun yi kusan goma cikin st eh, to to kenan kowa yana da laihin shi amma laihin gwamnati shi ne babban tunda shi ya kamata ya tsawata shi adda kayan aiki shi adda waɗanda ake biya yanzu hamma mutane kungiya an ka kawa nan cikin ministerkin environment kawai aikin ta ta kula da centurvert kuma yanzu dai ko da babu komi ta yi shekara goma wannan direction ke. To akwai amfanin ta kawai a halin To yanzu su suna ganin amfanin ta amma mu dai ba muke gani. A, ribar da suke samu su a matsayin ma'aikatan ko? Eh. Amma ba a, bayyana ba. To yanzu a bayyane kuma inda abun ma ya yi lalacewa gaba ɗai. Hmm. Ana ɗaukan dokoki hakkon sai da ministawa aka ɗaukan doka a ce daga yau an hana kowa ya je ya gina cikin Centurvet. Waɗanda ake ce ma lotisseur privé hmm. an hana shi samsam. kuma a ɗoki matakai ministrori gaba ɗai mun ga har minista wajen shida suka kwashi juna suka je cikin Centur mm. Amma bayan sun ta cikin Centur suka ɗoki suka yi magana suka ce mm. daga yanzu an ida. Amma lokacin na aka yi ƙara lalata Centur mm. Lokacin nan ne mutane ke zuwa suna ba da ƙarhi suna gina cikin Centur Kuma mun kai shawara mun kai kukanmu ga manyan abun da muka yi ba kaɗan ba ne ha sensibilization kai dai a ce dai ma yan jaridodi aikin da yan jarida suka yi har prive har na gwamnati Allah ɗaya san iyakan ƙoƙarin da suka yi bisa eh, eh, bisa centurvert hmm. ba a sati guda ba a hidda wani reportage ba ba a sati guda ba a yi magana bisa centurvert ba amma duk ya zamanto kaman ba a kula da shi. To, Firizidan wannan yanki na Santirbert ya zama ma wata matattarar wato barayi akwai rashin tsaro a wannan yanki na Santirbert sannan kuma wato e, e, kun taɓo magana kan cewa gwamnati yana da lahi. To, ba ka ganin gwamnatin ainihi shi ne ma ke son wannan yanki ya mutu domin a yi gine-gine da sauransu domin a biya bukatun wasu 'yan siyasa tun da abin ya zama siyasa. To lalle wannan mun ga alhalin shi, mun ga alhalin shi don mi nace mun ga alhali yanzu in ka ɗauki nan wa gadugu su gashin da gare su ma ya na Vert hakan ga in ko an kori mutum ma bai shiga ciki sai barayi amma yau direction kin mai kula da environment direction general mm. cikin wurin suka maida ta kenan suka gyara wurin haddai wada muka ce wada eh, waga madam zainabu ta gai yanzu in ka ɗauki samdi dimanche yara duka can ne wurin hutarsu hmm. cikin wannan daji eh, na hutu eh na hutu su an gyara eh a shakata an yi hmm. kaman namomin daji waɗanda hmm. ba su sani ba manyan su haka dan yaro a zo a gwada musu a ce kaga wannan giwa ce wannan barewa ce wannan kaza wanga kaza dan mutane yara ƙanana a waye musu tun suna ƙanana tun suna ƙanana su san namun dajin da a cikin ƙasarsu su amma nan ƙasar mu ta Niger kullum sake na ake yi baya ne ake kuma siyasa ta bata kuma eh, siyasa ta bata kuma shi gwamnatin maimakon ya zama ya tsawata shi ne ma ke tabkata asar shi na yanzu ai shi mamman sai a haɗi ya ce ana declasse gwamnati in kana tana da bukata ko da ta kare guda ne don ta yi ma eh, ta yi aiki don jama'a gaba eh, ɗaya sai ta yi declasse amma declasse ma gwamnati ba ta yi wannan zancen da muka yi muku inda muka shifka itace har aka hudda su. Hmm. Wata bakwai suka yi gwamnati ba su yi deklasan wurin ba, sai da mun ka rubuta lokacin da suka ga lalle mun matsa da rubuta su lokacin nan suka je konsai da minis suka ce wuri kaza an yi deklasan shi. To kasan abu bai kyau ba kenan. Hmm. Gwamnati da ya kamata ta ita ce ta hwarin da ya kamata ta tsawata don mutane su ji tsoro. Hmm. Amma shawarar da zan bada. wanda a cikin centurvet kai ya aza zance ya mutu yana cikin gida ba a komi. E to ai tun da ka taɓa wannan magana ah. kun ci ah, wato akwai an bullo da dokoki waɗanda an ce a nan gaba za a aiki da su wanda za su tsananta ga dukkan wanda suka ɗauki suka yi gine-gine a waɗannan wurare hmm. wato eh, doka za ta aiki har ya kai ma idan za a fashe gida wanda suka yi su za su biya kuɗin fashe. Shin ka ga eh, ainihin wannan doka za ta yi aiki idan kuma ta yi aiki ganin ka a ceto wannan yanki na sancin vert. Ya kun san komi da lokacin shi, hmm. komi da lokacin shi a yanzu nan dokar ba ta aiki, amma lokaci zai zo inda hmm. dokan nan tana aiki sosai. Itatuwa za su maido martaba su za a maida. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Cikin ƙasa nawa aka gani, hmm. cikin ƙasashe da yawa, shi na abun da ya kamata mutane su gane. Abun da ba halal kinka ba ne, kenan haram. Bai zama eh, halalkinka. ka yi ƙoƙari ka hudda hannunka cikin wannan kakka bari har lokaci ya zo inda an ƙure ka gaba ɗaya baka da duk wata mahuta dole ka yi hasara kenan mutane su yi nazari tun yanzu. Hmm. Centur Vert ba wuri ba ne da an ka keɓe hmm. don a yi gari, to ya kamata mutane su lura da wannan. to, madan eh, Zainabu, eh, wannan kungiya taku, shin anan gaba eh, tana da tunanin kirkiro wasu hanyoyi ko su matakai ko wani taimako domin ganin wannan yanki na santirbeta an kara kare shi an maido martaba shi ta da eh to gaskiya mu gurin mu kamar yadda muka haɗi muku da hoko dai da muka yi wannan proje in namu na mu yi babban park inda mutane za su shakata mm-hmm. da na miliyon miliyon ɗaruruwa ne da muka ganin ba zai yiwuwa ba tun da mun nema a goya muna baya sai muka ga alama san ma ce muna aka yi mu bar zancen nan haka aka faɗi muna da kun gani eh daga sama abun da ya yi ƙarfin mu shine ai mm. da aka yi faɗi muna haka nan to muka gani to tunda dai ba iya na babban waje mu muna iya zawa da kanmu da da ƙarhin da ke gare mu mu keɓe ɗan waje sai a yi ‘yan banci a yi ɗan waje dai na balo na yara inda za su dinga zuwa shan iska mm. to inda yara na zuwa suna zuwa kullum kasan dai mutum ya ji kumya ma da ya je ya ce ya sassare wajen a zo a yi gini irin waɗannan lambun shan iska malama eh, eh, zainab kina ganin za su taimaka wajen kiyaye shi wannan yanki na sancirver dole ko su kiyaye kama yadda na haɗi muku idan aka ga banci za a cirewa ko teren in za a cire abun ga wajen balo in za a ciccirewa mm. na ce a kawo gidaje wajen ai irin wannan wajen ne ma yara za su kawo kukansu mm. idan sun kawo kuka kuma yara ne ho aka ce yara matasa yanzu gaskiya akwai su da kokarin nan to mu da irin wannan ne muke muke ca muyi mhm. wannan proje in ne ke gare mu Mm. muna tsammani dai in muka je mun samu umar su goyon baya a bamu ko da dan hektar kaɗan ne da za mu yi wannan mu haddasa wannan aikin wajen nan. To kafin mu kare da da da ku eh, eh, malam eh, mamma shin da an ce masu amfani da itatuwa kamar da kace mutane tsoro za ce za ku shiga ko kashe itatuwa shin akwai wata hanyar da za ku yi ku sake kada ku sake jiha da baya na ku ci gaba da shuka itatuwa a cikin wannan yanki na Central wannan kokari za ku ci gaba da shi eh, sai in kwatanta muku duk shekara cikin namu program mm, tsarin ku cikin namu tsari mm. akwai shibka itace kun gane ko to kenan mu shibka itacen nan in dai tun da mu yanzu inda yanzu can abin da shahidaji can mutanen daji kudaden da ke dawo sauran akwai kudaden da ke dawo musu suna kula da shauka itace can mm. kenan mu da an nan ganye mai kenan mu da ke kawo nan ganye mai muna saidawa in dai har ya zamanto eh, gwamnati ya ba mu dama ba mu yi aikin banza mu zo mu zuba kuɗi kayan shekara ta dawo mu suke shuru inda an ba mu dama ko to in Allah su ya da sannu sannu sannu sannu tare da irin waɗannan ƙungiyoyin muna iya maido martaba Saint-Gervais tun da yanzu mu bana mun gyara ekitar hudu waɗanda sun gyara ekitar hudu waɗanda sun gyara ekitar hudu an yi amenajen shi da kyau an yi shifka itace da kyau baɗi kuma an yi haka ne sai ga martaba ta dawo Eh, to tun da ka zo kan batun martaba tun da eh, ana ce mana lokaci yana kan kuracewa. Firizidan eh, tambayata tambaya ta ita ce guda ce, shin a ganin ku shi wannan yanki na Santinvet za a ceto shi koko dai alkalami ya riga ya bushe? To ga ganinmu har yanzu dai ana iya a ceto gena abun da ya saura. Baicin kace cikin kashi ɗari eh. saba'in an kwashe shi. To an kwashe yanzu cikin talatin kin da suka yi saura. Ai kwanakin can da kin da muka yi tare da su kin suna nan mm, kuma da eh, na gandun daji da wani na domen. Mm. Su ga ganin su ci suka ana iya mahiyar da wannan ana iya samu. Kenan kashe nan saba'in ana iya a maido su ya zan ɗari tif. To da wannan da wuya amma ba da gwamnati ba. kuma gwamnati da za ta yin ta ta san lalle matakai ne da ta ɗoka ba don a gode mata ba ba don a ce an yaba aikin da kuke yi ba yau wanda duke son ya aiki na kwarai ba don a ce sannu mun gode ka yi aiki mun ga abin da ka yi mun gode a'a mm. yau sai ka taɓo abin da mutane ba su so mm. shi ne ka yi aiki sosai fa mm. Fisko abun jama'a ne gaba ɗaya. Wasu da rai kuma ka ɓata masu da rai. Wannan mm. dole ne sai rai ya ɓaci. Fisko mahwari aikin da aka yi aikin da duk aka yi in ba bisa ƙa'idodi ba ba bisa gaskiya ba aka ce za a komawa bisa gare shi kasan rai na ɓaci. Mm. Yau bancin Centur kaɗai mi aka fara. ai waɗansu wurare na nan da ake ce ma espace mm. inda duk aka ɗauki kartiye akwai espace mm. inda wuri ne da aka keɓe don a shifka itace wadda malama zainabu ta ce eh, wurin eh, sha eh, iska mm. gari ma ya sha mm-hmm, iska gaba ɗaya mm-hmm, mm-hmm. amma yau wuraren nan babu guda da ya saura duka an gine su pat Allah to shine mahwarin ma a biya a taɓo centurvat kenan yau mu ga ganin mu in wagga gwamnati abun da ya saura ta kasa kan wani aiki ta yi kokari ta ce mu mu wanda mun ka iske an bata mu a gyara shi amma wanda ba a bata ba mun iske eh, za mu kare shi za mu kare shi amma kowannan yayi wuya yau amma muna kira ga gwamnati muna kira ga shugaban kasa saboda shi da kanshi mun taɓa haɗuwa da shi bisa zancen Centrifat. Eh ya ɗauki alkawali mun gwada mai film da muka yi na minti goma muka ce kaga shugaban ƙasa abin da ake yi cikin ƙasarka. Kuma wannan yamai ita ce capital, kama ita ce madubin Nijar mhm. gaba ɗaya, wanda duk ya shigo cikin Nijar ya zo capital, capital ita ce ke nuna yaya ƙasar Nijar take mhm. rayuwarta in abu na da daɗi in bai da daɗi yana da kyau bai da kyau nyame ne capital hmm. Kenan an kwatanta mai ga abun da ake sabki da shi. Ya kamata ya ƙara nazari ya diba abun da ya kamata a yi waɗannan wuraren dai da aka ba taɓa ba. Deja a da ɓanna. Ɓannar ta yi yawa, hmm. a da ɓannar deja. in ya so gyaran daga baya a ga wanda za a gyara to kan mutanen da su suka uh, wato mamaye wannan yanki na Central Bata akwai wani sako da zaka aika musu eh sakon da a aika a wurin bai zama nasu ba eh su kwatanta su san da wurin bai zama nasu ba tunda abun da duk ka doka abun jama'a ne wa abun yan Niger gaba ɗaya ne ba ma mutanen Yamai ba ne aka ce kamar eh me ake ce ma Mm-hmm. patrimoine national wala ah, a turance eh a turance patrimoine national mm-hmm. yan kasa gaba ɗaya ne mm-hmm. kamar yau mutumin difa yana da izini ya zo ya ce a ah, centur vert hakkin mu ne gaba ɗaya kowane na da wannan kenan bai kamata ba ɗan adam guda ko biyu ko uku su tashi su gine wurin su an shi kuɗi su su yi kuɗi kuma a halaka wurin. To president na gode malam eh, eh, mama eh, shin ganin ka shi wannan yanki na Central Bata a ceto shi kamar yadda na ma To babu dai wanda ya karhin doka. Na'am. Shi yau in dai akwai niyo gwamnati kai na takata ana ba ka ganin a haikarin ta. To shi dai yau da gobe dai ba a rasa sai Allah. Hmm. Yau da gobe in Allah ya suware da in wanga gwamnati shi yana biya siyasa shi ya tausaya ko kuma ya kyale mutane su abin da sun haga dama su faffake rai da kayan jama'a wani bai raida da haka nan kuma duk mu dukan ga da muke doka ta haikare mu kenan Allah ubangiji in dai Allah ya kawo na wanda zai aiki da doka ko to ni ga gani na dora da an ka zo an kai application doka wannan wurin to ana share shi ta komo irin yanda take to ma eh, madan eh, eh, Idrisa Zainabu me zaki ce a ana ke ra'ayi to na ƙarshe gaskiya kamar yadda kamar yadda suka faɗi mm. dama a ce abun da hannu ya hannu bai iya sake yi dai abun zai ɗaukar lokaci ne kamar yadda aka faɗi yanzu hatsai da hasara in ya so sannu sannu sannu sannu hannu sai ya sake mai da abun da ya ɓaci kuma kusa kama abun da ina zici zici in haɗe shi tun daɗewa a dunkule eh mana a dunkule a mm, dunkule mm. kawai zan haɗe shi wata an taɓa gayyatar mu an da za su yin plantation aka ce mana ai wajen shakata ne za a yi muka zo har muka tai muna jin daɗi mu za a zan a yi concretizan ide in mu aka zo aka yi aka ce park za a yi to ai yanzu gashi nan finan mun kun ga abin da ya koma kowa ga da ba park ne ba za a yi to irin wannan abun ya kamata a ce mun shigo mu liƙe ido mu kyale dan saboda a ce wanda ke da kuɗi shi bai da ya ƙarin doka haka ake niki koya ne To, la ina ganin a nan muka zo ƙarshen wannan maharatan da muka mai da hankali kan wato matsalaga ta yankin Sartir Verti da ke nan birnin mai. Muna fata kuma wannan mahara za ta taimaka wajen ceto wannan yanki na Sartir Verti domin yana da muhimmanci ga ƙasa ga rayuwa al'umma musamman mazamuna birnin mai. Kuma muna fata duk da cewa magabata ba su zo wannan mahara ba, muna fata sun za saurari wannan mahara domin a mai da hankali wajen kiyaye wannan yanki na Sartir kirgarta daga halin da yake ciki a cikin wato wannan muhara mun gaito shugaban rsb ni'ima da mu garba da kuma kungiyar nan ta ansan wato kungiyar da ke ta matasa da ke kare muhalli sannan wato wakilcin madan idrisa Zainab sannan mun ka gaito maman saini wato na kungiyar nan masu amfani da itatuwa ta kasa wanda suke dai kare itatuwa za a ci gaba daya a madadin ni malamin ma'ada da duka wanda suka tani gabatar da wannan muhara ta studio kalangu nake cire ku sai mako na gaba idan Allah ya kai mu.